Bara za إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهه يأتي بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وقروا له سجداً فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لا مقدورة akan waɗannan darussa da muke gabatarwa wadda muka yi mishikaki da uwa ta da satin da ya wuce mun kwana akan bayanin da muka yi game da abin da ke wajibi a kan iyaye ta ɓangaren 'ya'yansu shi ne su musu tarbiyya tarbiyya irin su imani abu na farko da ake shimfiɗa ma yaro da shi ya zan zai iya karɓar duk abin da aka zo da shi na tarbiyya shi ne a ƙulla alaƙa tsakaninsa da ubangiji wannan zai zama shaidar idan ɗanka bai san allah ba ba zai bi ka idan ɗanka baka nuna mishi wane ne ba kai ma ba za ka ji daɗin ɗanka kyautata alaƙa a kaninsa da ubangijinsa tarbiyya tarbiyya idan ta mun ji abin da lukmanin hikma ya fara gabatar maɗansa cewa karfin shirka da Allah mun karanta wannan hadisi na abdullahi dan abbas wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mishi wani dogon bayani game da abin da ya shafi ubangijinsa da kuma rayuwarsa da kuma makomar rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mishi ka kiyaye Allah zaka samu kariyar Allah a koda yaushe ihfazillah ya hafaza ka kiyaye Allah zaka samu kariyar Allah a kowane hali ka samu kanka har yadda zai gudanar da gwagwarmaya irin ta rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam duka ya nuna mishi ai mun fahimci cewa dukkan waɗannan ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suna karantar da mu ne abin da ya kamata mu yi ba kawai ana ba mu labari ne mu ji labari ne wuce ba abin da lukman ya fara gabatar matsansa shine kar ya shirka da abu duk abin da bawa zai yi shirka da Allah yakan lalata abin da duk bawa ya yi na ibada ya nuna mishi yadda zai kadaita Allah da bauta da yadda zai kaurace ma shirka da Allah yadda zai bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya gaba ta biyu sai kuma ya ci gaba da nuna mishi haƙƙin mahaifansa a kai shi ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرضئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون من جوال من جوابي ما lukmanul hikima ya gabatar تنسى game da abin da ya shafi kyautata mai iyaye Allah ya ce mun yi wasiya ma ɗan adam ya kula da iyayensa iyakar kulawa mun yi bayani yadda uba zai ajiye ɗansa ya nuna mishi hakkokinsa a kan ɗansa ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ala ya ce wa in hadaka ala an tushrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala ihuma. amma idan suka nemi su tursa saka su tilasta maka kai shirka da ni kan abin da ba ka da ilimi a kai ma'ana abin da babu dalili a kai Allah ce fala ihuma. Allah ce karka musu biyayya akan saba mini karka musu biyayya akan yi mini shirka karka musu biyayya akan kafirce mini jama'a mun fahimta ko domin ba a da'a ma wani akan saba ma Allah amma dai wasu ma fi duniya ma'arufa ka zauna da su a duniya cikin kyautatawa da mutuntawa da kimantawa ba tare da ka cutar da su ba ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun gare ni makoma take baki daya duk abin da aka yi a rayuwar Allah ke gare ni za a dawo da al'amarin baki daya na labarta muku duk abin da kuka aikata a rayuwar duniya ƙarshe sai ya ce mishi wata bi mai ana bi ne. ka bi tafarkin wadda ya mai da al'amarinsa zuwa gare idan aka wayi gari iyaye ba musulmai ba ne ba aka wayi gari iyaye suna jan ɗa akan shirka wa Allah ko kafirce ma Allah ko sabon Allah Allah ke to ba zai yi biyayya ba don ba a biyayya ma wani wajen saba wa mahalicci Allah sai ya ja hankalin shi ɗan ya ce to ka mai da al'amarinka ka bi ka kama wadda za ka kwaikwaya ka koya daga wajensa Allah ya ce ka duba wadda ya mai da al'amarinsa zuwa gare ni in ji Allah jama'a mun fahimta malamai suka ce a nan al'amarin abokantaka da ƙawance ke shigowa wa za a yi koyi da shi wa za a faifaya wa za a riƙa Allah ya ce wadda ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala karka sake alaƙa ta yi ƙarfi tsakaninka da mai saba ma Allah zai shafa maka wannan dotti da wannan guba da yake tattare da ita jama'a mun fahimta yana daga cikin wajibi na hakkokin ƴaƴa akan iyayensu ƴaƴan su dubi wane ne ya kamata iyayen su dubi wane ne ya kamata ƴaƴansu su yi abokantaka da su jama'a mun fahimta ba a barin yaro ya je ya nemo aboki da kansa ba a barin yaro ya nemo aboki da kansa idan kuma kwaɗam aka gan shi da abokan ko abokin to ana gaugawan ɗaukan mataki akan waɗannan abokan domin ɓarnan da aboki ke yi wa abokinsa ya fi ɓarnan da kyarkeci take ma garken awaki za ka shekara goma kana tarbiyyar ɗanka ko ƴarka kana nuna mata abin da ya kamata kina nuna mata abin da ya kamata a sati biyu ko sati uku ƙawa duk ta warware wannan aikin da aka yi a sati ɗaya ko a sati biyu aboki ya warware duk wannan aikin da ta yi na dogon lokaci jama'a muna fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi al-imamu abu dawud da al-imamu tirmidhi suka surfi da hadisin hadisin abu hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-mar'u ala dini karim kowane mutum yana kan ɗabi'a da al'ada da hanyar abokansa ne aminansa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace falyanzuru ahadukum man yukhali annabi yace to kowane ɗayan ku yayi dubi ya lura da wadda zai yi abokantaka da shi ɗan uwa muna fahimta almaru ala dini Kalili, annabi yace kowane mutum yana kan hanyar aminansa ne abokansa ne na kudda annabi sai yace falyanzuru ahadukum man yukhali annabi yake to kowane ɗaya daga cikin ku yi nazari ya dubi wadda ya kamata ya yi abota da shi jama'a an fahimta idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana kowane mutum yana kan tafarkin aminansa ne abokansa ne waɗanda yake tare da su kowa ya duba wadda ya kamata ya yi abota da shi to yaro kada kenan waɗanda suke waliyansa iyayensa shi kuma su ya kamata su nema mishi wadda zai yi abota da su jama'a mun fahimta tun da shi wataƙil a ƙananan shekarunta, ba zai iya rarrabe tsakanin wancan da wannan ba idan kai ka san mutumin banza ka san aikin banza ka san nagarta ka san ma'abuta nagarta wata shi a wannan mataki ba zai iya rarrabe su ba to annabi ya ce kowa ya dubi wadda zai yi abota da shi to kaga shi yana bukatar ya samu wadda zai zaɓa mishi wadda zai yi abota da shi jama'a muna fahimta falyanzu ahadukum man yukali annabi ya ce kowane ɗayan ku ya natsu yi nazari da wa ya kamata ya yi abokantaka idan har abokantaka ya shiga amintaka ya shiga alaƙa ta yi kuddu'ud dole a samu ta'asirin wannan abokantakar na alkhairi ne ko na mummunan aiki ne dole ya shafe ka tsakaninka da wadda kuke tare da shi jama'a muna fahimta to idan yaro ne wadda ake mishi tarbiyya yarinya ce wadda take karkashin kula ƴaƴa ne waɗanda suke karkashin kula dole ne iyaye su sa ido akan suwa waɗannan ƴaƴa da su yi alaƙa da su ɗan uwana muna fahimta yana da girman haɗari aboki aboki yakan iya ba ma ɗanka kaso cikin ɗari na abin da zai rayu a duniya da shi jama'a mun fahimta rayuwar da ɗanka zai zo yi a duniya duka tunaninsa ayyukansa mu'amalarsa yanayinsa zai yiwu abokansa su iya ba shi kaso a akan wannan abin zai rayu ƙawaye su ba ma 'yarka kaso cikin ɗari na abin da za ta rayu da shi da 'ya'yanta a gidan mijinta da jikokinta akwai haɗari ko ba haɗari akwai haɗari annabi ya ce kowa ya lura da wadda zai yi abokantaka da shi kowa ya lura da wadda zai yi abokantaka da shi da yawa da kake ganin gangaminmu da taron wannan waɗansu abokansu suka kawo su wajen karatu waɗansu abokan su kai su sinima da gidajen club da wajen rawa da wajen wake ba a raba ɗayan biyu aboki aboki yakan taka rawa mai girma wajen canza rayuwar abokinsa wajen aikin alkhairi ko wajen aikin shari'a wani hadisi al-imam al-bukhari da muslim duka sun fi da hadisi hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisin innama masalu jalisi salih wa jalisi su innama masalu jalisi salih wa jalisi su annabi ya ce iyakar misali da zan ba ku da kwatance da zan muku kan abokin zama nagari da abokin zama gurbatacce annabi ya ce duk wanda ya yi aboki da mutumin kwarai da wanda ya yi aboki da mutumin banza annabi ya ce bari in ba ku misalin da ba wani misali bayan abinda zan gaya muku annabi ya ce shine kawai abinda zai faru ba wani abu da zai faru bayan haka innama matsalul jalisi sale wa jalisi su ka hamilin misk wana fi shafiyar annabi ya ce misalinsu shi ne kamar mutum ne da yake ɗauke da miski Shi ne misalin wadda yake da abokin zama nagartacce abokin zama mutumin kirki annabi ya ce kamar aboki ne kamar aboki ya yi da mai sai da miski ko mai sai da turare za mu fi saurin ganewa ko? wana su kirkir da kuma wadda ya yi aboki da mai hura zuga zugi a makera jama'a mun fahimta? misali ne guda biyu misalin wadda abokin zamansa abokin hiransa abokinsa na yau da gobe mutumin kirki ne da wadda abokin zamansa abokin hiransa abokinsa na yau da gobe mutumin banza ne annabi ya ce iya misalin shine kamar mutum ne ya yi abota da mai sai da turare da wadda ya yi abota da mai hura zuga zugi idan an sa gawayi ko ice ana gasawa annabi ce, ce fahimil misk shi wadda yake dauke da almiski wadda yake sai da almiski wadda yake sai da turare da kayan kanshi fa imma an yi huziyaka an yi utiyaka annabi yace idan kuna tare da shi ko dai ya san maka haka kawai ana zaune ya dan girgiza turaren ya goga maka ka shafa a riganka ka ji kanshi wa imma an tabta aminhu annabi ya ce ko kuma ka cire kuɗi ka saya ka shafa wa imma an taji da milhu rihan tsayi ba annabi ya ce ko kuma ko bai san maka ba in kuna tare za ka dinga jin ƙanshi jama'a mun bayyana annabi ya ce iya misalin abota da mutumin kirki nagartacce ke kamar alaƙa ne da mai sai da turare annabi ya ce ko dai ya ɗan yayyafa maka ya ɗan goga maka wannan kuma al'adar masu turare ne annabi ya ce in ma bai san maka ba sai ka cire kudinka ka saya ka shafa annabi ya ce in bai san maka ba ba ka da kudin da za ka saya annabi ya ce in dai kuna tare za ka dinga jin kanshi mai daɗi jama'a haka ne? wala fi kulkiyo annabi ya ce amma wadda yake hura zuga-zugi ma'ana wadda ya yi aboki da gurɓataccen aboki imma an yi kuri ka siya baka annabi ya ce ko dai ya ƙona maka tun tunda kuna tare da shi yana hura gawayi tarkatsi yana tashi annabi ya ce ta yiwu kafin ku watsi wannan tarkatsi ya ƙona maka riganka wa imma ta ji da minhu rihan kabisa annabi ya ce ko bai kona maka riga ba tun da gawayi da itace ake konawa annabi ya ce za ka tashi da warin hayaki jama'a mun fahimta abinda iya malamai suka ce hadisin ke nufi aboki ba a abokin da za a tashi ba ka ɗauki komai ba na kirki ne ko na banza idan mutumin kirki ne dole alkhairinsa zai yi naso zuwa gare ka idan mutumin banza ne dole sharrinsa zai yi naso zuwa gare ka jama'a idan ire-irenmu yamu-yamu muna taka tsantsan wajen abokai shari'a tana an karar da mu mu yi abokantaka da ƙawance da mutanen kirki ya kamata yara a zura musu ido su nemo da kansu ba za mu taɓa yin nasara ba har sai mun yadda za mu yi addini yadda Allah ya shar'anta matsalar mu shine mun tashi a cikin wata al'ada da ba ta karɓi wani yanayi na tarbiyyar da zai gyara rayuwar mu ba mu sake ta mu riƙe gaskiya mun gada mu sake ta mu riƙe gaskiya mun gada wannan hanya kuma ba za mu taɓa kai zuwa gasi da ita ba saboda haka dole dole sai mun bi abin da Allah ya shar'anta mana mun bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana kafin mu kai zuwa ga tudun murtiya annabi ya ce misalin wadda ya yi abokantaka wacce ta yi ƙawance da nagartacciyar ƙawa annabi yace misali kamar ƙawance ne da mai sai da turare da kayan ƙanshi ko dai ya san maka ko dai ka saya ko in kuna alaƙa kana cikin ƙanshi, haka annabi ya ce wadda ta yi kawarce ta yi kawance da mummunar ƙawa, gurɓatacciyar ƙawa, gurɓataccen aboki annabi ya ce kamar aboki ne da mai zuga zugi ma wuta ko dai wutan ya yi tartsatsi ya ƙona maka tufa annabi ya ce ko kuma ka ji gwarin itace ko gawayi da ake kolawa jama'a mun fahimta annabi ya kuma iyakar misalin kenan amma ka kun yi abokantakar kai ba abin da ya faru wannan ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi ba saboda haka yan uwa abu na gaba da ake bukata ta wajen shirya tarbiyyar 'ya'yanmu mu ji tsoron Allah shine kiyaye abokai da 'ya'yanmu za su yi alaka da su abokai da 'ya'yanmu za su yi alaƙa da su lokacin da yaro ya taso shekara bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu domin dama shekara sha biyu nan ne miƙati da kowane yaro yake ɗaukar alƙiblar a lokacin bayi da bukatar mamansa in za ta yi tafiya ne ta tafi da shi lokacin da yake kasan wannan shekarun a lokacin ko tafiya za ta yi zai yi kuka ya damu za a mishi barazana da za a tafi da shi amma idan ya kai shekara goma sha biyu so yake kowa ya ba shi waje domin shi ma yana da manufofinsa da yake so ya ɗabbaka ko ka sani ko baka sani ba ɗan ka haka yake yadda kake da shaidu haka ɗan ka in ya kai shekara sha biyu yake da shaidu ka sani ko baka sani ba haka ne to a daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci lallai ne ka sa ido mafi ta'asiri a kansa a daidai wannan lokacin shi ne abokai su ne kawaye da za su rafi ɗanka sai malamai suka ce daga cikin hanya da za ka bi domin shimfiɗa makanka a game da ɗanka wajen runguman abokai nagartattu na kwarai yadda zai kauce wa shedanun abokai ka dinga bayyanar maɗanka ko wadda kula da shi yake kanka a shekarunsa na tasowa manufofinka na alkairi a bayyane ya san su jama'a hukunta? dukkan manufofinka na alkairi ka dinga bayyanar mishi da su ya dinga ji domin ɗaya daga cikin abin da yake da ta'asiri a kan yawo lokacin da ya doshi waɗannan shekaru sha biyu zuwa sama shi ne mai zai yi a duniya ya burge babansa da mamansa jama'a mun fahimta idan da zai zo ko sos ɗinka ya ɗauka ya wanki ka ce mishi wani Allah ya saka da alkhairi Allah ya maka albarka na ji daɗi na gode gobe zai zo shi ba ka a sake ba shi wanki a daidai lokacin iya wadda yake so ya burge kawai iyayensa jama'a mun fahimta to kai kuma kar ka yi wasa da wannan dama idan da mahaifiyarsa za ta ba shi aiki ya mata aiki ko da wani irin aiki ne ko ita ya faskara mata ta ce na gode Allah ya saka da alkhairi gobe zai zai ce mata mama abin kike in miki domin a lokacin damuwarsa yaya zai burge ta yaya zai burge ka idan ka kisa sauraron a daidai lokacin to zai nemo me yake burge mutane duk abin da yake burge mutane a duniya shi a tunaninsa shi zai ɗauko ko tsalle ya yi tsallake wani abu idan aka yi dariya aka tafa to tsalle ya zama sana'a tsalle ya zama sana'a shi yasa idan ɗanka yana da sha'awar keke idan gidanku a dutsen tanshi yake yana da wani yaro a makarantarsu ko wadda ya sani yana da keke a kofar karka cire tsammanin kullum zai iya tafiya gidansu idan ɗanka yana son hawa lilo idan kana dutsen fenshi ne lilon kuma yana kofar ranne karka cire tsammanin kullum ɗanka zai tafi kofar saboda wannan lilon jama'a mu fahimta idan akwai wani gida da ake kallon fil ɗanka sai ya jarsu da kallon fil idan tafiya zuwa gidan da ake kallon fim din ya kai mil biyar karka kira tsammanin ɗanka zai taka ya tafi wancan gidan don kallon wannan fim din zama an fahimta to haka idan kuma alkhairi ne ya riga da su a ransa haka zai dinga lalumen wannan alkhairin ko bayan samu jama'a mun fahimta saboda haka idan kuna zaune ka dinga gaya mishi yana ji ina son taswirin malam jama'a ina so a cikin ƴaƴana ka samu irin malam abar. ka gwada ko na sati ɗaya a matsayin sami wani kaga ɗan ya koma gefe ya tara kallon sai yana ta bari musu tafsiri saboda yana so ya burge a daidai lokacin ake tusa ma yaro to abinda mu mutanenmu suka ɗauka a rayuwa shine daga lokacin da yaro ya fara girma a lokacin ake fita harkar za ka ga yaro a hannun ubansa yana ɗan lokacin da ake shayar da shi ya fita da shi kofar gida ya je ya dawo da shi shekara biyu ko uku ya tafi da shi masallaci ya rike shi su fita daga lokacin da yaron ya taso sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sai ka samu sai su shekara biyar ko hannu da su kai da babansa ba yana faruwa ko bai faruwa to a daidai lokacin kwakwar ka za ta yi ruwa jama'a mu fahimta a daidai lokacin suke bukatar ka buɗe musu manufofinsu manufofinka na alkhairi su dinga ce wannan manufa ta alkhairi duk inda ɗanka ya buɗe ido ya ganta to zai yi ƙoƙarin ya kwaikwaye ta domin iyayensu suna da sha'awar wannan abu jama'a mun fahimta duk abin da ka nuna ma ɗanka a bayyane ya fahimci ga abin da kake bukata a waɗannan shekaru da muke magana babu wani abu da zai zai gani ba irin wadda kake da kuma saurara zama muna fahimta duk wannan abun da muke ambatawa wai kar wani ne ya ɓata maka ɗan, to sai aka samu fim ɗin da dan kan zai je kallo mamansa ne kake kallo tare da shi kaga ai fitinar daga cikin gidanka take yanzu hadisin da muka karanta annabi ya ce duk wanda ya yi abokantaka da mutumin kirki zai yi naso a kan shi duk wanda ya yi abokantaka da mutumin banza zai yi naso a kan shi to yanzu ba muna magana ne akan aboki zai yi naso a kan abokinsa to ina kuma uwa ne ko uba suke da wannan guban ya yi naso ko bai ba ya dole dole sai mun kashe kasuwar arma da kanmu yar iska a daina auren ta dole za ta gyara ko ba za ta gyara ba za ta gyara dan iska a daina ba shi aure kawai sai ya san mutumin kirki wannan zai sa mu yaki abu amma matuƙar kace ba za ka iya kashe sha'awarka don duba makomarka da zurriyarka da addininka ba duk wanda ta maka ka je ka auro duk wanda ta maka ka je ka auro to yanzu muna maganar kar aboki ne ya bata maka da yanzu sai ka auro uwar da ita za ta bata dan ina an faɗi gaba ɗaya sai kuma yanzu muna magana ne kar aboki ko kawa ta bata miki da ko ya ko ya bata miki da to yanzu babansu ne zai bata su da kare shi ina da an faɗi babu nauyi wadda ana maganan kar abokai su farma ɗanka to sai aka samu munanan ɗabi'un uwarsa ce zai ɗauka a gunta kaga ai ma kanka alluran guba haka ne ko ba haka ba sai ma kin ma kanki allurar guba haka ne saboda haka a daidai wannan lokacin hanyar da ake bi a shirya ma yaro ka dinga magana da ɗanka yanzu dai ai duka mun fahimta a darasin da ya gabata na satin da ya wuce cewa in ka yi magana da yaro ko ɗan shekara bakwai ne yana ganewa ko to tun da yana ganewa ka yi magana da shi abubuwan da su ne kai manufofinka a rayuwa ka dinga gaya shi ya dinga ji wannan abun in zai burge kai burge ka idan yana so ka ji daɗi ya maka wannan abun za ka ji daɗi kai kuma ka tabbatar da wannan abun yana maka daɗi wannan yana daga cikin abin da cikin sati biyun nan ko sha Allah akwai wata bita da za mu gabatar wa malaman islamiyya har da ma malaman irin firamare da sauransu game da yadda ake zama da yara da kuma yadda ake jan hankalin yaro zuwa ga karatu iyaye da yawa suna kwafsawa a nan sai ka ga mutum na da 'ya'ya uku ko hudu ko biyar iya kyautarsa da yabonsa yana taƙaituwa ne akan wanda ya ci jarabawa na ɗaya ko na biyu ko na uku mun gane ko sai ya zama waɗanda ba su ci ya kai matsayinsa ba ba su da yabo a wajensa to wani kuma cin karatunsa san kamar baiwa ce sai ka samu wadda yake cin na ɗaya na biyu shine baya jin gari a cikin gida kuma ko bai je makarantar ba zai ci ana samun irin wannan kuma ba ana samun. wani yaron yana da kokari kokarin san kamar ta baiwa ce saboda ka idan ka tsalla faranka ko ka juyar da yabonka da kyaututtukan ka akan mai cin na ɗaya ko na biyu ko na uku to duk wanda bai cin wannan matsayin za ka canza mishi tunani kuma zai wahala tarbiyyarsa ta ɗabbaku akan manufofinka jama'a mun fahimta saboda akwai kyautar waye fi damuwa da karatu sai ka samu a cikin yaran akwai wadda ya fi damuwa da karatu amma kuma bai ke wancan basira to shi ma a ware mai kyautarsa akwai kyautar wa yake zuwa makaranta a kan lokaci akwai kyautar tsafta akwai kyautar kaza to kaga ko bai ci na ɗaya ba bai samu wannan kyautar ba akwai abin da zai sa ya tashi da wata kyauta wadda ya fahimci wannan abin da yake yin yana burge ka zama ni mun fahimta ko ban fahimta eh akwai wanda haka suke wani ya fi wani basira kuma har su girma ba zai kama shi a basira ba shi kuma wannan din ko da bayi zuwa makaranta a kan lokaci in ya je zai iya cin jarabawa to idan ka ɗora iya kyautan ka wanda ya jarabawa ne duk za ka kashe biwon waɗanda ba su iya kamo shi saboda ka sai zan su ba ran da za su ga farin cikin ka ko da sun fi shi attendance a makarantar babu ran da za su samu kyautar ka ko da kuma sun fi shi natsuwa ba ran da za su samu kyautar ka ko da sun fi shi biyayya a cikin gida saboda ka kowane tashi sai ka ajiye mai kyauta yadda ya ci na number one wannan kuma ya ci na tsafta number one saboda ka wannan kyautar kuma ba a bawa kazamai jama'a mun fahimta amin saboda haka da yawan iyaye sukan wato sukan zamar da 'ya'yansu gabarin sanin manufofinsu da kuma yaba musu akan ayyukan alkhairinsu saboda ka bayyanar maɗa ɗan irin manufofin da kake so ka tafi a kai karka ɓoye shi karka yadda ka bayyanar da wani karka yadda ka bayyanar da wani abu na sharri maɗanka. ka san akwai uban da zai samu ƴaƴansa idan an yi irin matsin turawan nan ya ce mishi wa mai mun ci ku ba wai baba ne yake gaya ma ɗansa wai mun ci ku zama mun fahimta ɗanka ya wuce wannan in dai wannan ne ba sai ka gaya musu ba a tasha ma zai zai ɗauko ba sai ka gaya musu ba zai je samo tim ɗinsa a kasuwa ma nan karka ɓata lokacin ka inda iskanci ne akwai inda zai zai koyo da kansa alkhairi ne ake jajircewa a nuna ma yaro abu na gaba ɗan uwa lokacin da yaro yake tasowa iya abokan da ya shaku da su a wannan gabar su ne abokai da suka fita asiri a rayuwarsu har yanzu abokai mayaranta su ne abokai da suka fi shiga zuciya har iya rayuwa kun fahimta abokan da ɗanka ya tashi da su to waɗannan abokan bayi manta su ko da sun zama magidanta kuma yadda zai sake da su ko da tun daga gama firamarin su ba su sake haduwa ba duran da suka haɗu ko bayan shekara arba'in sake wanda zai yi da su ba ɗaya ba ne da sake wanda zai yi da abokan da suka haɗu a jami'a jama'a mun fahimta har akwai su alamomi da akan iya gane haka akwai wasan da wani zai ma wani a gabanka yana mishi wannan wasan za ka gane wannan abokantakar sun na kuruciya. amma idan abokantakar girma ne bai mishi wannan wasan ba saboda zai gamu da shi ne da buɗaɗɗiyar zuciya duk yadda kake wadda aka yi kuruciya tare shi kallonsa a kanka daban ne da yadda sauran abokan suke kallon tsohon aboki to idan masharrantan nan suka riga suka sarkace shi a waɗansan shekaru to ka kwato ɗanka a hannunsu yana da wahala a daidai wannan lokaci jama'a muke abokai na yaranta ko iyaye ne suke so su raba na ba su wahala amma yanzu don kun gamu da mutum rana aka haka kun yi abokantara za ku iya in wani abin gifta kowa ya ci gaba da hidimarsa amma ka kwada raba ɗanka da abokin ka ga wahalar da za ka shi jama'a na fahimta saboda ka idan ɗanka ya sarkafu da abokai a daidai wannan lokacin waɗannan abokai miyagu za su yi ta wahalar da kai su yi ta wahalar da shi su yi ta ɗora shi a kan hanya gurɓatacciya wadda ba za ka amfane shi ba shi ma ba zai amfani kansa ba idan aka yi sa'a a daidai wannan lokacin ya gamu da abokai nagartattu abokai na kwarai to za su taimaka maka wajen ka amfane shi kuma ya amfani kansa jama'a mun yi saboda haka ɗaya daga cikin hanyar da ake bi domin shimfiɗa ma yaro fuskantar abokai shine kai uba a karo na farko ka zan babban abokinsa kafin ya gamu da wani aboki ka zan babban abokinsa kafin ya gamu da wani aboki yana jin manufofinka yana jin maganganunka yana jin irin abin da kake da sha'awarsa na alkhairi wannan yana da wahala wani ya gamu da shi ya canza mishi wannan tunani amma idan tunaninka ba na alkhairi bane ba ko tunaninka na alkhairi ba ka bayyanar da shi zuwa ga ɗansa ko kuma idan ya aikata alkhairi ba ka nuna jin daɗinka to zai je ya zaɓo nashi ko kuma aboki ya bashi zama an fahimta? zai je ya nemo nashi ko kuma wani aboki ya bashi za ta je ta nemo nata ko kuma wata ƙawa ta bata za ta je ta nemo me abin sha'awa me abin burgewa wannan abun sai ga ta fara bibiyar sai ga ta fara yin ko kuma ta je ta samu abun kawarta ko ya samu abun abokinsa wannan abun shi ne abin murgewa wannan abun shi ne abin cinyewa daga lokacin sai ya fara siffanta da shi to lokacin da ya ɗauko wannan abun kai kuma a lokacin kake so ka kawo naka to naka yana da wahala ya samu shi naka yana da wahala ya samu shi na ce yana da wahala ya samu shi matuƙar kabari ya ɗauko wani sharri kafin ka dasa mishi naka to yana da wahala ka cire wancan ka saka naka akwai wahala akwai wahala da ka yi gumi da ka yi gumi domin dole ta yi taron gani da kai da baffaninsa, ƙannan ka da yayin ka ginan ko da su malamin islamiyya duka za ku taru amma ƙarshe in kun yi wasa fiya da saboda lokacin da abun ke danye baka san kwatashi baka san kwatashi lokacin da yake danye baka san kwatashi yana daga cikin hanyar ba da tarbiyya mu yaro na alkhairi ya dauka game da abin da ya shafi abokai shine daukan yaron ka dinga ziyartar mutanen kirki da shi jama'a mun fahimta ka dinga ziyartar mutanen kirki bayin Allah nagartattu wurare na alkhairi da shi wannan kanta ya rungumi wannan tarbiyyar da ake ziyara da shi zuwa gare shi sannan ya rungumi ma'abuta wannan tarbiyyar ɗin jama'a muna fahimta ziyartar mutanen kirki kai shi wurare na alkhairi kai shi wurare masu alkhairi yana daga cikin abun da zai sa irin masu abuta da wannan alkhairin su zama abokan ko karatu ka samu ɗanka na ji na alkur'ani alama ne na wannan karatun shi yana mai daɗi ka je ka nemo kasar ɗin ka ya ka ba shi wannan abun da yake ji zai mai ta'asiri a rai yadda yana so ya zama ma'abucin wannan saboda ka idan da za ka samu ƴaƴanka yana daga cikin babi na tarbiyya ka zaunar da su yau ka karanta musu tarihin rayuwar na abubakar sati mai zuwa ka karantar da su tarihin na umar ka karantar da su tarihin na usman sayyidina ali radiyallahu anhu da sauran manya-manyan sahabbai da bayin Allah waɗanda suka zo a bayansu kai ko da na zamanin kare na alkhairi sai ka dole na sani ne na umar wannan yana sani ne wani wannan yana cewa ni ne wannan daman idan kai sakaci da ita ka san doktor ɗaya daga cikin matsalar da muke samu idan yaro ya wuce shekara sha biyu galibi in ka ji ubansa na neman shi zai aike shi amma in ba shi da wani aika ko wata bukata ba ruwansa da yaron saboda haka mutum sai ya shekara guda ba su taɓa zama da yarsa ba ta kai shekara sha hudu ta kai shekara sha biyar sha shida sha bakwai ba su taɓa zama da yar ba kai ba ka san ƙawaye suna zama da ita haka saboda galibi idan ka ga mutanenmu suna magana da 'ya'yansu 'ya'yan sun yi ba daidai ba ne amma wai ba a zama da yaro a nuna mishi rayuwa manufofin rayuwa a'a ba za a yi haka ba in ka ga uba da ɗa to ɗan ya ɓaro aiki to galibi kuma in ka ga yaro ya ɓaro maka aiki har ya iso gaban ka an ce maka ɗanka ya yi kaza to wannan abin tsoho ne idan yaron ka zai fara lalacewa zai fara ɗaukar hanyar da ba ta da kyau abu na farko ba kai uba ba ba uwa ba ɗan anguwan su ma da zai zai shi ba ɗan anguwan ma ba zai yi zai shi ba duk ran da ga abun ya wuce can ya wuce anguwa ya shigo gida ya zo ya same ka to kar ka ɗauki wannan abun sabon abu ne a'a tsohon abu ne ya ba saboda ka zama da su ake duk yanzu hadisan da muka karanta da ayoyin da muka karanta da waɗanda muke karantawa laifi yaran suka yi aka ajiye su ake musu wa'azi عبد الله بن عباس ده النبي صلى الله عليه وسلم في يا غلام اني اعلمك كلمات ليه في اخذ وقت في بلاء جاي الله سبو ده كان ابو خين سنا دي تكون وانا suke ba da gudumawa mai yawa wajen kyautatuwar yaro ko kuma gurbatun yaro idan aka yi sa'al abokai na kwarai ɗanka ya kasa ya tsani idan aka yi rashin sa'an abokai to kuma an gamu da damuwa an gamu da kuki. yana daga cikin hanyar samar ma ɗanka nagartar abokantaka duk wadda ka ga ɗanka ya shaku da shi kud da kud sun zama abokai yarka ta shaku da ita kud da kud suna ƙawance ka yi ƙoƙari ka san uban yaron ko uban ne ya zama akwai alaka tsakanin ku mutukar ƴan ku sun riga sun kullu a mun fahimta idan akwai wani yaro da suka shaƙu da ɗanka har ka fahimci tafiyar su ɗaya to yi ƙoƙari ka san iyayen yi ƙoƙari ka san iyayen idan akwai wani da ta sha wata da ta shaƙu da ƴarka kud da kud makaranta su tafi tare su je su dawo wannan ta biyo ma wannan yi sauri ka san iyayen wannan yarinya jama'a mun fahimta abubuwa malar suna da yawa yau mutanen sun waye gari mutum in zai siffanta esta kuma daga keke ji za ka yana siffanta ta kamar wata ya ce wallahi sai ka samu tana daga cikin shekarun yaran da bayan ta lalace tana lalata 'ya'yan mutane amma ubanta da uwarta ba shi abin da yake faɗa daga gaske ne jama'a mun fahimta wannan malamin islamiyya da irin malamin sakandare su da su baka labarin yara nawa yara nawa za a kawo ta uban tana mata kallon ita nagartacciya ce abin koyi ne a kama ta da blueprint ko waɗansu abubuwa a cikin zakanta wannan ba ba su ke ruwa a kama ta ta fara 'yan mata ta kunna musu waya tana nuna musu baka kai baka sani ba kana gida kana ta maganganunka kana faɗan abin da kake faɗa in za ka fita ka yi fitar da kai ba za ka taɓa tunanin wannan abun da tare da ita ba jama'a mun fahimta saboda haka akwai matsaloli na ƙawaye akwai matsaloli na abokai dole iyaye su tashi tsaye su san suwaye ƙawayen 'ya'yansu suwaye abokan 'ya'yansu aboki zai iya warware abinda ka dasa ma ɗanka ƙawa za ta iya warware abinda ka dasa ma domin akwai taimakon shedan a wajen lalacewa akwai taimakon shedan a wajen lalacewa to idan mun dubi waɗannan ababa da kyawu kuma mun fahimce su fahimta mai kyau to jama'a ka tuna kai kuma ran da za ka ba da gudunmawa wajen ɓata tarbiyyar waɗansu jama'a mun fahimta ko yanzu muna magana ne aboki kar ya ɓata tarbiyyar aboki yaya za ka kautar da ɗanka daga miyagun abokai to amma kai tunani kai kuma yara nawa samari nawa ƴan mata nawa ka ba da gudumawa wajen lalata musu tarbiyyar dole sai mun ji tsoron Allah dukkan mu sani cewa tarbiyyar nan ba za ta yi kanta a cikin al'umma ba dole sai mun yi ta ba ita za ta zo ta canza mu da kanta ba ayyukanmu su ne za su tabbatar da abin da muke fata saboda ka kame ka kame wajen gurɓata tarbiyyar wani ka kame wajen gurɓata tarbiyyar wani ka kame wajen yada abin da zai zama lalacewar tarbiyya a tsakanin al'umma jama'a muna fahimta aboki yana da rawa da yake takawa ta sharri mai girma a rayuwar aboki haka kawa takan taka wannan rawa mu yi ƙoƙari mu samar ma 'ya'yanmu kawaye da abokai na alkhairi ta irin waɗannan hanyoyi da muka ba da misali idan ɗanka na da aboki na ƙud da ƙud ƴarka tana da ƙawa na ƙud da ƙud ka yi ƙoƙari ka san wace ce domin a kashe macijin tun da wuri da ma mun kar sai ya girma a zo a samu rayuwa wani irin gida wacce da yankin da gida ne sakaka gida ne da ba tsari gida ne da ba doka gida ne da ba a san me ya kamata a yi ba sai ka yanke alaƙar da ƴarka jama'a mun gida ne na mutunci gida ne da aka tsaya wajen kyautata tarbiyya na yaran gidan kaga baka da damuwa kuma sai a ci gaba da yi musu addu'a na alkhairi da irin waɗannan hanyoyi da duk muka ambata jan yara a jiki gaya musu abubuwan da kake so na alkhairi yabon su da kuma nuna musu sun yi abun alkhairi idan sun aikata abun alkhairi idan sun aikata mummuna a nuna musu abin da suka yi ba daidai bane zai cutar da su zai iya cutar musu da makoma wannan zai taimaka wajen kyautata alaƙar ƴaƴanka da abokansa sai ce ya bunayya illa illaha in tukun misqala habatin min khardali تكن مثقال حبة من خردل فتكن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يسألش يا أنا إنها إن تكن مثقال حبة من خردل yace kaga duk abin da mutum zai duk abin mutum zai aikata wannan abun alkhairi ne wannan abun sharri ne idan daidai da kwayar komayya ce fatakun sai sakratin wannan abun ya kasance a cikin wani kurman dutse a huda dutse ka shiga ciki ka je ka aikata wannan aiki a wasu samawat ko ka haura sannan ka je ka aikata wannan aiki autin arzi ko ka shiga cikin ƙasa ka je ka aikata wannan aiki ya a tubi hannu Allah zai zo da maka da wannan aikin ka ranar tsakiya jama'a muna ji wannan shi ne abu na gaba da lukman ya nuna ba wannan shi ne abin da yake wajibi ka nuna ba duk abin da zai aikata duk abin da zai aikata aikin zai shafe shi aikin zai shafe shi jama'a mun fahimta da yawan iyaye ko fushi suka yi ko horo da su yi ko hukunci da su yi wani ko aikin alkhairi za su sa yara sai su dinga nuna musu aikin nasu ne shi ya sa yaro ba zai taɓa tsayuwa a kai ba matuƙar wannan tarbiyyar da yi shi ka nuna mishi sallah in kake yi sallah wa kansu zai yi sallar kar ka nuna sallar ta kafi ran da baka nan ba zai yi ba jama'a muna fahimta duk abinda za ka ɗora yaro a kai ka nuna mishi wannan abun ya aikata shi tsakaninsa da Allah in za in abun da za a nisanta ne ya nisanci abun tsakaninsa da Allah idan alkhairi ne zai ja mishi ɗaukaka a wajen Allah zai ja mishi ɗaukaka duniya da lahira idan sabon Allah ne zai ja mishi ƙasƙanci da walaƙanci a duniya da lahira da haka ake tarbiyyar yara akan ayyukan alkhairi sau da yawa iyaye suka nace akan abin da za su nace har yaron ya gane cewa abu kaza kamar na baba ne jama'a mun yanda baba ne bayi su shi bayi alakantar da abun da kai shi duk wanda ke nuna ma abinda abin da zai aikata na alkhairi kamar na uban ko abin da yake so ya hana kamar na uban to yana da wahala ɗan duk shekarun da aka ɗauka ya iya kiyaye wannan aiki in uwana muna fahimta ana nuna mishi ne in yayi yayi ne makansa hakan zai kyautata mishi rayuwarsa a duniya zai kyautata mishi rayuwarsa ranar haɗuwarsa da ubangijinsa zai samu sakamako mai kyau idan ya aikata sharri ko kuma aikin na sharri ne zai munana mishi rayuwarsa a nan duniya zai sa shi a cikin kunci a rayuwar duniya ran da zai haɗu da Allah zai yi nadamar aikata wannan aikin a gaban Allah da haka ake cusa kyakkyawan aiki a zukatan matasa da kuma haka ake kore mummunan aiki daga zuciyarsu jama'a mun fahimta ya bu nan yace mishi ya dana innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakratin aw fi samawati aukin fil Ya ya'ti biha Allah inna Allah latifun kabir yace Allah yana da ilimi ya san komai cikinsa daban saboda haka ka kiyaye duk abin da ka aikata abin da ka aikatan a boye ne ko a bayyane ne ka sani Allah zai zo maka da aikinka a ranar al'iyama. jama'a mun fahimta ya ji haka ya ji haka kar ka dinga jin ba na taimaka ba so ba ka gaya mishi abin ba ke ka dinga gaya mishi ina hana ka ne don abin zai cutar da kai ina hana ka ne don abin zai hana ka ji daɗin rayuwa ina hana ka ne domin Allah zai yi fushi da kai don Allah na fushi da masu aikata kaza za mu zo mu karanta gaba abinda da kuma zai ta gaya wa ɗansa kar ka yi kaza sai sun shi Allah bai son masu aikata kaza in kuma baka shiga cikin waɗanda Allah ke so ba rayuwa za ta rikice maka za ta zame maka wannan abun ko tsufa yayi zai dinga tuno shi a kwakwalwar jama'a mun fahimta saboda ka abu na gaba da ake kintsa yaro a shirya yaro a kai shine nuna mishi duk abin da zai aikata ya aikata don abin zai amfani shi duniya da lahira idan an hane shi kuma a nuna mishi an hane shi ne don abin zai cutar da shi duniya da lahira kuma duka biyu na alkhairi da na sharri Allah zai zo mishi da aikinsa a ranar alkiyama jama'a mun fahimta wannan zai sa yake kyawar fahimta wata farkin da ake so a dora shi a kai jama'a mun fahimta da saboda ka bayan maganar aboki da ta'asirin da yake da shi akan aboki sai kuma magana akan duk abin da za a nuna ma yawo a nuna mishi cewa wannan abun zai shafe shi duniyar da lahira idan alkhairi ne zai mori alkhairin duniyar lahira idan sharri ne sharrin zai cutar da shi duniyar lahira kuma waɗannan ayyuka guda biyu da alkhairin da sharrin da shi za a mishi hisabi a ranar alkiyama ya zan waɗannan kalmomi yake ji ana maimaitawa gare shi jama'a mun san Allah ya kan gaci to sai mu kwana sai sai mai zuwa insha Allah sai mu zo mu zuwa فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام نعم Eh, afuwar na eh eh insha Allah shi ne abin da darasi na sati mai zuwa za mu tashi a kai shi ne idan yaro yayi abin da ba daidai ba ka ga maganin irin wannan duka da sauransu duka na bata lokacin ka duka na bata lokacin ka galibi iyaye suna horo ma yara ne na hutu haushi ba suna yin yana gyara ba duk abin da za ka yi ma yaro ka kiyaye duk abin duk ran da ka kama ɗanka kaddarke shi dukan ka hutu haushi to ka ƙara mishi 5% na wannan abin da ya yi ya sa ka da shi duk matakin da za ka ɗauka na horo to za a duba wannan shi ne solution to abin da me yanzu zai hana shi wannan abu me misali sai aka gato a mai bulala to bulalan za a yi ne saboda ana ganin za ta zama mishi barazana ba za ka kama shi ne ka ɗime shi don ya zubar maka da kuɗi ba jama'a muka yi saboda duka na daga cikin abin da ke saurin gajiyar da yaro akan abin da ake so ne domin dama bayan shi ke ne babu me za ka da shi bayan musa daga ran da ka kama ɗabi'ar ka dukan yaro to kamar ka kai kanka mataki na ƙarshe wadda in bai bi ka ba sai dai kura ba gaya to me za ka mishi yanka shi za ka yi kai shi kasuwa za ka yi kasar babu saboda haka wannan shi ne abin da za mu tashi a kai duk lokacin da za ka yi mu'amala da yaro ka zauna ka nasu wani ya yi kaza menene shawara na yanzu da zan bi ya raba shi da wannan abu haka ake yi don ka je ka tattaka shi ka gugurta shi ka furta kanka ne domin gwargwadon yadda yake ƙara girma gwargwadon yadda kake ƙara girma dukan da kanin shi ba raba kai kai mishi bana ba saboda ka kai kana gajiyawa ne shi kuma yana ƙara karfi saboda ka wata ran in bai da kunya zai iya maka haka kai ta dukan jama'a mun fahimta saboda ba ɗaukan mataki na hutu haushi ake yi ba ba ɗaukan mataki ake na hutu haushi ba Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi أعوذ بالله